gari na wali abdu dan tela birnin da magaram gashi an bushe mutanenmu da can saudiya waɗanda sun ka tafi aikin haji allah ya sa su ƙarin shi lahiya a yau mana addu'a mu ma mu samu mu ga can babban ɗakin nan na ka'aba mu gano manzon allah hada oban gidanmu dan maliki mai damisa shi ma ya tafi can birnin kwadibar eh, dan maliki mai damisa yana can birnin saudiya ƙasa mai tsarki wannan kokowa fa ina ganin da dubara da da dubara da ƙarhi na za a haduwa yaro wancan sabo na lawali abdu dan tela ga alama wayo za shirin yi mai wallahi shi mai kamun ruwan zahi wallahi lawali abdu dan tela na alhaji isaka mai huna maki mai shekara ɗari ɗaya babu tsoho wanda ya buwa 'yan zamani a yi hankali wallahi tela yana bi a hankali saboda yaren ya san yaren kura na kar shi zo shi mai karatun kura alhamdulillah dalina hankali hankali la ilaha illallah annabi kika wannan tela aiki zai lalaciya hankali na tela hagani hagani da dai la ilaha illallah lai ta koma hawa inna lillahi ka ko ka ko na tela ba na gaya maka ba kai hankali na rance da Allah kai hankali da 'yan zamani kar ya zo ka bi ta kira ne nan nan aiki shi lalace ma wallahi yana ta maiki mai shekara 100 ba su zo su mai kashe ga shekara 40 aiki shi lalace ma gai <laughs> subhanallahi lawali sai ka bi a hankali yaran zamani na <clears throat> lawali abdu dan tela yana nan yana ba da kokari amma ga alama yaro mai karfin gaskana wallahi yaron nan mai karfin gaskana yana aza wata ta da an zo a yi mai wayo ashe ina hagani ko hagani na wani la ilaha illallah hagani na rantse da Allah ba dai kana ɗaukar ƙawar ɗan tela ba saka yi bashi wallahi duk mai ɗaukar ƙawar ɗan tela sai ya rasa kaya ne amma faɗan tela kai hankali na rantse da Allah yaron nan ba ƙaramin ƙarfi gare ba wallahi lawali da ɗan tela sai ka bi a hankali yaran nan yaran kura nan da haruna na bani da can arlit kwamsar hina can da can birnin arlit kwamsar yana can yana ba da aiki umaru musa ɗan deje wanda an yi ma ambasadar ƙasar laraba bangiji allah ya sa ya tai da sa'a wallahi an raba su an ba da hutu ga ta nan marwana mamman bello na tilaberi farjidan laminu hila sauraron ka da a can birnin hilinge aliyu dauda ministan na shina sauraron ka marwa da mamman bello suleiman dan maliki da can birni ya mai alheri allah shi kai musu alhaji isu baji bane da can arlit ina gaida shi da yaro na bebe tau tau hankali marwanan nan ba karamin azalumi ba ne nan dai ya gamu da zalunci na habibu ado jigo tsohon kaina zomo na na bakin gari wanda ya san kiɗin harauta san na tarai wallahi yana son kokowa ta ƙare wallahi marwana an ɗibga mai abartisima ta biyu wallahi kai hankali marwana har aiki shi lalace Habiba ado jigo ya ƙara burza cewa yi baya saboda an samu tabado banja an samu occasion hankali alhaji abdulwahid ayuba da a can bagai yana can birnin kwadibar shugaban matasa la ilaha illallah aiki za lalata subhanallah aiki ya lalace habibu ado jigo ya taushe marwana mamman bello na tilaberi aiki ya lalace mai marwana yan nahumin sulemana kai wannan kokowa marwana kai ga haɗin kazaka a yin ɗabga mawancan abarta sama marmakin ka tsaya don ka tsaya